Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, FM Noma, Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamari. Kana ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a ƙasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, yau Alhamis 28 ga watan Maris na shekarar 2019 yusuf aliyu harande ne tare da hadiza kyari muka sake dawo muku da sauran kuma abokan aikinmu daga nan birnin washington dc za mu gabatar muku da shirye-shiryenmu a wannan lokaci a cikin shirin namu na wannan daren naku muna ɗauke da rahoto akan irin darussa da 'yan siyasa da ma al'umma ka iya koya a wannan zaɓe da aka kammala a najeriya da ma wasu sauran kasashe makota. Kana muna ɗauke da rahoto a kan irin kashe mu raba da 'yan siyasa ke yi a kan dukiyar al'umma wanda akan haka muke soyo za mu buɗe layinmu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar mu dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kada a manta a sa alamar tarawa kafin ɗaya. Haka kuma a cikin shirin namu duk a yanzu muna tafe da labarin ta Mola amma a takaice, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. bayyana yau Alhamis cewa rahoton binciken kwamiti na musamman da Robert Mueller ya jagoranta kan kasa kasalandan din da Rasha ta yi a zaben 2016 na shugaban ƙasa wanda har yanzu ba a bayyana a fili ba ya kai shafi na 300 yayin da 'yan jam'iyyar Democrat suka sake bukatar uh, neman Attorney General William Barr ya fitar da rahoton ga jama'a bayan an rubuta kanan rahoton har shafi hudu a makon da ya gabata. Ku nuna mana rahoton a cewar shugabar masu rinjaye ta Majalisar Wakilai Nancy Pelosi tana mai kira ga masu rike da ikon kasar a fannin shari'a. Bari ya yi amfani da kalamomi 65 daga cikin rahoton Mueller a kanan rahoton da ya bayar duk da yake ya bayyana wasu abubuwa da masu binciken suka samu. a wata wasiƙa da aka aika wa shugabannin majalisu kuma aka fitar da ita ga jama'a bar ya ce muller ya gano cewa shugaban amurka donald trump da kwamitin kamfen ɗinsa ba su haɗa kai da rasha ba domin taimaka masa ya lashe zaɓe Shugaban Amurka Donald Trump ya ce tilas ne Rasha ta fice daga Venezuela bayan isar sojojin Rasha a ƙasar. Shugaba Donald Trump ya bayyana haka ne a ganawarsa da manema labarai jiya Laraba a fadar White House lokacin da ya karbi bakoncin Fabiano Rosales matar shugaban adawar ƙasar Venezuela Juan Guaido wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasa na wucin gadi. Jiragen rundunar mayakan sama na kasar Rasha sun isa birnin Caracas a ƙarshen mako dauke da jami'an tsaron ƙasa da kuma kusan sojoji ɗari sun isa ƙasar ne a daidai lokacin da Amurka da waɗansu ƙasashe da dama suke matsawa shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro lamba ya sauka daga mulki, Waido ya maye gurbinsa. tilas ne rasha ta fice daga kasar mecece tambaya ta gaba shugaban kasar amurka ya kuma ba fabiano rosales tabbacin cewa amurka za ta daidaita lamura yayin da ya kuma daurawa maduro alhakin gaza shigar da kayan agaji a kasar venezuela labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc prime minister birtaniya theresa may na yunkurin ƙarshe na shawo kan majalisar sun amince da shirinta na ficewar birtaniya daga ƙungiyar tarayyar turai tun jiya laraba lamarin ficewar birtaniya ya zamanto ba shi da tabbas bayan da 'yan majalisu suka yi watsi da wasu shirye-shirye goma sha shida da firayim minista ta gabatar musu kan ficewar ƙasar daga tarayyar turai baki ɗaya da shiri na ƙarshe guda takwas an yi watsi da su duk da yake dai ɗaya daga cikin shirin ya zo kusa da samun amincewar yawancin 'yan majalisu wani shirin kuma ya samu an kaɗa kuri'ar jin ra'ayi kuma ya samu goyon baya Ƙungiyar Tarayyar Turai dai ta bai wa Birtaniya har zuwa ranar goma sha biyu ga watan Afrilu ta sanar da ita halin da ake ciki ko kuma za ta bar Tarayyar Turai ba tare da wani shiri ba, wanda hakan ya iya harfar da tarnaki ga tattalin arziki. Sojojin Balta sun ce sojojin Malta sun ce wata tawagar ayyuka na musamman ta kwaci ikon wani jirgin ruwa da 'yan gudun hijira da aka ceto daga tsibirin libya suka kwace jirgin ruwan jirgin ruwan dakon man mai suna el hiblu 1 ta isa wata tashar jiragen ruwa da ke babban birnin malta na valletta yau alhamis sa'o'i kaɗan bayan da aka kwace shi kimanin kilomita 30 kusa da tsibirin malta sojoji na malta sun ce sun yi magana da babban kwamandan jirgin ruwa inda ya ci gaba da maimaita musu akai-akai cewa ba shi da iko akan jirgin ruwan kuma ana musu barazana cewar su ci gaba da zuwa malta an tura sojoji a cikin jirgin ruwan kuma an cafke wasu daga cikin 'yan gudun hijirar aka sa musu ankwa a hannu aka tasa su bayan sun isa balata labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a ɓangaren rahotannin namu kuma abin tambaya a nan shine waɗanne irin darussa 'yan siyasa da ma jama'a suka koya a waɗannan zaɓuɓɓuka da aka kammala a Najeriya? A inda wasu ma ke ganin cewar akwai saura aiki a gaba, ba wai kaɗai ga Najeriya ba har ma da sauran ƙasashen Afirka. Murtala Faruk Sanyinna ya haɗa mana rahoto na musamman akan hakan. ko baya ga zarge-zargen magudin zaɓe da sayan ƙuri'u da siyasar ko a mutu ko a yi rai da matashe tashen hankula a wasu jihohin siyasar ubangida ma na daga cikin ƙalubalen da manazarta ke ganin sun dabaibaye zaɓen shekara ta 2019 a najeriya daga jihar akwa ibom har ya zuwa kano da benue zamfara imo da bauchi inda siyasar ta ɗauki sabon fasali an kai ruwa rana tare da yin kare jini biri jini musamman a zaben gwamnoni wanda ya kwana a jihohi kusan biyar da hukumar zaɓe ta ƙasa ta ce zaben bai kammala ba a ranar tara ga watan nan na maris da aka gudanar da zaben gwamna na gama gari a jihar sokoto fafatawa ce tsakanin gwamna aminu waziri tambuwal mai neman tazarce a jam'iyyar pdp da mai gidansa aliyu magatakardawa mako wanda ya jagoranci ɗaya yaron nasa ahmad aliyu a jam'iyyar apc fafatawar da ta zafafa har ta kai ga gudanar da zaben zagaye na biyu a jihar tsohon gwamnan jihar a ba farawa wanda a yanzu yake jam'iyya ɗaya da gwamnan tambuwal yana ganin cewa zaben ya koyar da babban darasi ga gwamnan tambuwal amma yanzu wannan tuntuɓin da aka samu ya gaida mutane gaba ɗaya suka bakin cikin su har suna addu'o'i suna kewaya gaba ɗaya sun ɗauki abin a kansu kaga wannan wata baiwa ce da mun ci wannan ha kawai sawat da hakikanin gaskiya shi wanda za a zaba da mu kan sai muka cewa kokarin mu ne na tabbatar da zai karato sa mu jama'a ya ga sun gwada mai kauna kaga wannan tsaikon da aka samu ni garin alheri ne. Wannan na zuwa ne sa'ad da masu shafi akan al'amura suke ganin da akwai lum'a a wa'adin mulkin farko na gwamnatin Buwal. Dr. Tanko Yahaya Baba shine shugaban sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. Wayannan korafe-korafe abu ne wanda suka suka yawaita cikin jihar Sokoto mutane na irin wayannan korafe-korafe na cewa bai kula da abin da ya shafi mulkin jiha sannan kuma yana cikin kangin abin da ake kira siyasa ubangida kamar an ɗauko shi ne an ɗora yana girmama bukatun ubangidan shi fiye da bukatun al'ummar eh, eh, jihar Sokoto. So eh, za mu iya cewa a kalubale ne babba gare shi ganin cewa ya sha da kyar a wannan zaɓe da aka kammala wannan abin ya nuna na ɗaya cewa duk da yake ana da fata da shi to kuma akwai mutanen da suke da ƙorafe korafe masu ƙarfi a kansa na tambayi gwamna aminu waziri tambuwal ko ya koyi darasin a zaɓen da ya gabata ba ƙarfin darasi ba iyakacin labari da bayanai da na samu ga shugabanni na wannan al'umma ta ta jihar sokoto ba taɓa samun lokaci da aka haɗu ana addu'a ana roƙon Allah ana azumi akan al'amari kamar yadda aka yi akan wannan zaɓe na cewa Allah ya ba mu wannan nasara ba saboda haka wannan ya zama min babban kalubale ya zama min babban darasi na yadda ya kamata a ƙara rika jama'a a ƙara dukofa a ƙara tabbatar da cewa an kyautata ma al'umma kuma an musu abin da daidai in Allah ya yarda an dai kammala zaɓuka a mafi akasarin jihohi an kuma ba da sanarwar waɗanda suka yi nasara a yanzu kallo zai koma a kotuna inda tuni masu korafi a zaɓukan suka so magarzayawa garzayawa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria ubangida da za ɗauki zance na a allah da ka haye na to a gaida murtala faruk Sanyinna, Jama'a da dama a Najeriya ba su da masaniya cewar gwamnatin tarayya na ware makudan kuɗaɗe a duk watan Allah da take aikawa gwamnatocin jiha da kuma na ƙananan hukumomi don aiwatar da ayyukan ci gaban ƙasa. Amma abin tambaya a nan shine, wai kuwa jama'a na ganin waɗannan biliyoyin kuɗaɗe da ake warewa don ayyukan ci gaban ƙasa gare su? Hassan Maina kaina ya yi muna sharhi ya kuma bayyana ya kuma bincika muna yadda wannan abu yake kasancewa ya kuma amsa muna wannan tambayar. Wata sanarwa da ma'aikatar kuɗi ta Najeriya ta aiko mana ta nuna cewar a wannan wata na Maris an raba zunzurutun kuɗi har naira biliyan dubu shida da goma sha tara da ɗari biyar da hamsin da bakwai tsakanin gwamnatocin tarayya, jihohi da ƙananan hukumomi. Duk da irin wannan maɗuɗin kuɗi, talakawan Najeriya sai ƙara kokawa suke yi. Ko ina dalili? Yushewu Aliyu masanin tattalin arziki ne. E to ai saboda talakokin sun kasu kashi-kashi ne. Akwai talaka dan gata shine ma'aikaci. Shi bai isa ya ce baya ganin abin da ke ake rabawa dinnan ba saboda misali idan ka ɗauki kaso na gwamnatin tarayya ba wanda a wannan kasan ta samu naira eh, sama da biliyan 250 kusan biliyan 100 yana tafiya wajen biyan albashin ma'aikatan da ke aiki da gwamnatin tarayyar kasan ne. Wannan tsari na Federalia Federation System dama ɗaya daga cikin matsalarsa kenan musamman a kasashe masu tasowa. tasowa za a raba dukiyar kasa amma idan ba a shirya ayyukan yi ba kuma ba a gabatar da su a lokacin da ya gabatar da su ba to za ka iske cewa talakawa ba sa samu na tambayi ministan shari'ar najeriya abubakar malami ko anya yana jin talakawa suna gani a ƙasa kuwa? Inda ya danganci al'umma su mori dukiya wadda a tasu wannan gwamnati ta yi fice a yau faɗin ƙasar nan ta Najeriya babu jiha ɗaya da gwamnatin tarayya ba ta zo da babban aiki irin na fita kunya ba. Idan ka ɗauki abin da ya danganci Abuja, eh, Kaduna, Kano, hanyar da Julius Berger ke yi ba tarihin Najeriya ba a taɓa hanya mai kwari mai inganci irin wannan ba. Idan ka dibi Lagos Ibadan, an yi irin wannan aiki. So idan ka dibi duka fadin tarayyar najeriya babu jihar da za ta daga hannu ta ce bata fa'idantu da abin da wannan gwamnatin take yi ba to mai talakawan ke cewa ne mu talakawa gaskiya fi sabilillah abin da ake dai kawai dai mu talakawa mu ne tattare ga mu dai mu aikin mu gaskiya bangaren mu babu da ruwan malija muke yi ba musa ku talakawan najeriya kuna gani a ƙasa kuwa a'a kana jin labarin cewar ai wannan watan an raba naira biliyan dubu kaza kaza kaza tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da gwamnatin local government misali kai a matsayin ka na talakan najeriya me kake amfana da shi ni gaskiya ba abun da nake amfana da shi gaskiya ni gaskiya ba riba da nake samu tsakani da allah to misali amfani me kake ci a gwamnatance amfani aini gwamnati da yake ba aikin gwamnati nake ba kaga ai ba zan ce ma ga abun nan abin nan hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to a gaida hassan maina kaina to jama'a wace hanya kuke bi don ganin ku da aka ware don aikin ci gaba kan isa wajen amfani da aka ware su akan haka muke so ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shakata da wannan. Bamanan giwa mai ban tsoro ɗan shehu. Watch me. kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko daga jihar Taraba wa muke da shi daga Taraba. A na Taraba wa muke da shi daga Taraba. To mala na Taraba layin shi ya tsinke. To bari mu je jihar Kaduna garin gwamna. Kaduna wa muke da shi a Kaduna? To sunana Murtala ne ina kiran ku da garin Rigasa Kaduna tarayyar Najeriya. So malam Murtala muna sauraron ka. to madalla mun ji maudu'i gaskiya a kusan mu ce har yanzu dai abubuwan musamman kananan hukumomin nan abun bai fara zuwa gare mu ba sai dai mu ji kowane wata an ba su kaza an ba su kaza an ba su kaza amma muna ƙara kiran sanin cewa a yanzu kaga fulani na daukar fiye da su kila mutanen daji ne amma su ma sun fahimci cewa ba wani abu da ke zuwa musu balle mu da muke cikin gari to ta ya kuke ta ya kuke ta ya kuke ta kuke ganin cewar kudaden na an yi amfani da su shine na gaya mu ba mu gani ba da yanzu misali ka ga kamata ai su musamman ƙananan kuma ake mu ga suna kwalbata a cikin anguwanni suna gina yan ƙananan asibitoci mu gani to yanzu dai ba mu gani ba mu san ko ila sai nan kan mutane za su fara ba da fatan za ku tashi lafiya. to mun gode malam Murtala bari mu koma jihar Taraba wa muke da shi a Taraba. Jamilu Bugawa ne. To Malam Jamilu muna jin ka. Muna jin ka Malam Jamilu. To, kuna magana akan yadda talaka zai amfanuwa da kudin da gwamnatin tarayya take turowa ba. Eh. Ni ina ga gaskiya talaka bayan da yake ganin ɗaya eh, ci gaban wannan abin. Eh. Don saboda gara ma a ce kamar ma'aikata to ma'aikata su kan watakila komin lalacewa karshen wata dai za su je su karba amma talaka gaskiya bayan da yake gani ni ina ganin gaskiya kananan hukumomi a koma da su hannun sadara to nan ne talaka watakila zai ga ɗan aikin da eh, gwamnati take musu amma an kirkiro da kananan hukumomi dai saboda talaka ne amma gaskiya mu talaka a gwamnatance kan gaskiya ba mu cika gari ba sai a zaɓi ciyaman sai ya share shekara hudun shiga baki ɗaya To layin Malam Murtala tsinke bari mu tafi jamhuriyar Nijar. Wa muke da shi a jamhuriyar Nijar? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Ali na daga dogon ta cikin wurin Nijar. To Malam Ali muna jin ka. Da Allah kaɗan kashe rediyon ka, kaɗan kashe rediyon ka. Kamar takaddama da gani kamar a ce ‘yan eh, ka zaɓi. Kaɗan kashe rediyon ka Malam Ali. A ah, to an kashe rediyo an kashe. Eh, ko yanzu ka san gare mu ne mu da Afirka. Mm. Idan an siyasa ya zo neman kuri'a kasa akwai waɗanda da zakuwa shi ta musu ƙarfi ƙarfi ga abin zai musu alhali idan ya ci zaɓe kuma bai sake wayoyin su baya hmm. mu gare mu nan talakawa akwai masu gani a ƙasa tun da mu anan shahararren Nijar lalle mun ga ci gaba kwarai da yawa eh. talakan da sun kai zaɓe To. shi. wuri ina ma Ali daga dogon da cikin Nijar. To mun gode Mala Ali. To bari mu tafi jihar Jigawa. Wa muke da shi a jihar Jigawa? Kana magana ne da Ibrahim Bura Jigawa State College of Education Gume. To Mala Ibrahim muna jin ka. To mu dai gaskiya a shawarwarin mu ana so mu mori Raymond Morkaradiya a Najeriya to a cire join account domin local gama ita take kusa da talaka. Eh. Eh to shine. abin da ya cancanta a yi mana. To an cire joint account da kake magana sai a yi ya kenan. Eh sai a kafa dokoki a ka a kula da grant ɗin yake zuwa ƙananan hukumomi. To ku a matsayin ku na talakawa ta ya za ku yi ku ga an cewar an yi amfani da kuɗin yadda ya kamata? Eh in dai aka sa dokoki a ka wanda jihohi za su kula da wannan kuɗaɗen insha Allah talaka zai benefit. To mun gode Malam Ibrahim bari mu tafi jihar Nasarawa. Wa muke da shi a jihar Nasarawa? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana? Me mulki telan gayu bayan kai gama Suleiman lafiya jihar Nasarawa. To malam mai mulki muna jin ka. Eh to, na ji kuna maganan jin daɗi na ma'aikata. A'a ba wai magana jin daɗin ma'aikata muke ba muna magana ne akan taya ku talakawa za ku ga za ku yi umfani da damar da kuke da ita ku ga cewar kun yi umfani da abin da gwamnati ta ware don aikin ci gaban ku. Eh to, ina ga amfaninsa kenan shi talaka. Ina ganin ya samu a kasa. Domin a yau dai ina ganin kaman wannan wannan shugaban kasa ya dan ware ma talaka. shine idan ya samu to kaga shine jin daɗin talaka amma kamar ma'aikata na ga sune da jin daɗin nan. To mun gode bari mu koma jihar Adamawa muke da shi a jihar Adamawa. Assalamu alaikum kana magana da Adamu Alai Shaibu daga Mubi jihar Adamawa. To mala Adamu muna jin ka. A gaskiya wannan kudin tallafi ko kudaden da gwamnatin tarayya yake rabawa gwamnatin jihohi wannan abun sai dai roƙon Allah babu ta hanyar da za a yi talakawa su samu eh. don abu ne wanda in sun samu mu talakawa ba za mu san ta ina kuɗin ya zo ta ina aka kashe ba sai dai mu ji labari daga sama haka ce an turo kuɗi eh. sai dai kawai mu sai kamar ma'aikata dai in salari su zai samu a lokaci sai mu je sun samu sakamakon haka Shi ne kawai amma ba haka ba a gaskiya babu ta hanyar da talakawa za su yi su wannan kuɗi. to me kiran ku ga mahukunta. in so samu dai a tabbatar da ainihin ciyawomin local government na su to suna karkashin federal government in ba haka ba in a karkashin gwamnati ne haka babu wani biyan bukatun da za a gani don abin da aka yi yau shi za a yi gobe haka abin nasu yake. to mun gode mala adamu bari mu tafi jihar naija wa muke da shi a jihar naija. assalamu alaikum. wa alaikum assalam wa ke magana. mai magana hanyar umar musa kawan bozi. to mala honorable muna jin ka. wato ni abin zai magana kai eh. Shi ne ina so don Allah magana na ka zama ina kamata a gyara shi eh. saboda magana jama'a kan duk shi ke lalata wasu al'amura eh. domin da aka ce an gyara joint account insha Allah daga nan haka sa jama'a za su ni a kasa to watan kana da accountin haɗin gwiwa kenan kake magana a kan shi eh joint account ba to wallahi abin shi za a nan gaba da a kasa ba ganin komai talaka ba su gani saboda talaka ana kasa su ne ki fama wahala kai to mun gode malam honorable umaru bari mu koma a jihar adamawa muke da shi a jihar adamawa Salamu alaikum kuna magana da su yaro malam daga da lokacin adamawa najeriya to muna jin ka to ni dama abinda da a shawara ta a cikin wannan magana eh ya kamata a ce gwamnatin tarayya eh. wani aikin da ta ware da ma yanki to ya kasance an sanar da mutanen yanki saboda idan aka ba mu ɗan kwangila wannan aikin to gabatar da ya kafa. To layinka ya tsinke bari mu je jihar Kaduna garin gwamna wa muke da shi a garin Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. Malam barka da yammaci suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. To gaskiya al'amari idan muka ɗauka gaskiya da mun haɗa wannan akawun da aka da aka yi da gwamnatin ta da gwamnatin jiha da su kansu ƙananan hukumomi gaskiya kamar talaka ma dai aka danne. saboda eh. idan muka ɗauka shi talakakin kaga shi idan muka zaɓi ciyama muka zaɓi kansila wannan shi ke kusa da talakawa amma a ce gaba ɗaya tattara komai aikin ciyama za ka ga aikin gwamna ne yake yin shi to ina wani ci gaba akan al'amari da haka mu abin da muke fata idan ya kasance ana samun irin wannan to gaskiya ya kamata a ce gaskiya ƙananan hukumomi suna cin cikashin kansu domin misali ina da abokin ciyama kaga zan iya samun yan kwangila wanda zan taimaki yan uwana da abokai to kaga duk irin wayannan abubuwan an tattare su ba wani abu da zaka iya yi ba wani abu da zaka iya tallafa a matsayin ka na ma local government gaskiya akwai matsaloli kada ka bai ganin komai akan waganar ƙananan hukumomi ba abin da muke gani to mun gode malam murtala To muna godiya ga duk wanda suka samu dama bugowa wanda ba samu ba kuma sai su tara gobe idan Allah ya kai mu. Ga shirinmu na gaba yanzu ta mola. Wasanni a takaice. kasashe goma sha shida ne suka sami tsallakewa zuwa zagaye na uku na wasannin neman gurbi a gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka da matasa 'yan kasa da shekaru 23 da za a fafata a kasar masar kasashe uku na sama a gasar da za a gudanar a watan nuwamba su kuma za su sami tikitin shiga gasar rukunin na wasannin olympics ta shekara ta 2020 a birnin tokyo na kasar japan zakarun nahiyar afirka na rukunin wato najeriya na daga cikin kasashen da suka kai zagayen na karshe to amma kuma an yi wajarar da kasar morocco a jadawalin fafatawa a zagayen na uku kasar afirka ta kudu za ta kara da zimbabwe zambia ta buga da congo brazzaville yayin da ghana za ta kece reni da kasar algeria kamaru za ta karbi bakuncin tunisia ivory coast ta kara da gini sudan da nigeria sai kuma jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da za ta fuskanci kasar mali kasar gabon tana nan tana farautar koci da zai horar da 'yan wasan kasar tuni da ministan wasannin kasar ya umarci hukumar kwallon kafar kasar ta gabon da ta samo sabon koci wanda hakan ke nufin kwanta ragin mai horar da 'yan wasan kasar yanzu haka daniel cozin ya kai karshe bayan ya kasa kai kasar ga samun tikitin gasar cin kofin nahiyar afirka makonni biyu da suka gabata ne kozin mai shekaru 42 ya rattaba hannu a sabon kwantaragi da kasar ta gabon to amma kundin doki da kasar ta yi da burundi a ranar asabar ya yi sanadiyar kai karshen fafutukar kasar na samun shiga gasar a kasar ingila burin mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ole gunnar solskjaer ya cika a daidai sa'ad da a yau kungiyar ta tabbatar da shi a matsayin kocin ta na dindindin kocin ɗan ƙasar norway mai shekaru 46 ya zo ƙungiyar ne a watan disamba a matsayin kocin riƙon ƙwarya bayan da ƙungiyar ta kori kocin ta jose mourinho to amma a yanzu ta ba shi aikin na dindindin a kwanta ragin shekaru uku solskjaer ya kwashe tsawon shekaru goma sha ɗaya a ƙungiyar ta united a matsayin ɗan wasa kuma shi ne ma ya zura wa kungiyar kwallon da ya bata nasara a wasan karshe ta gasar zakarun turai a shekara ta 1999 Saudiya ya karbi kungiyar ne tana ta shida a teburin gasar Premier to amma sau ɗaya ta ya sha kashi a wasannin gasar goma sha uku da ya yi da kungiyar kuma yanzu haka maki biyu ne kacal suka bambance ta da Arsenal da ke ta hudu a teburin gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. gaida Murtala Faruk Sanyina har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe hudu da minti hamsin da bakwai na yamma. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba labaran duniya a takaice. Jami'ai sun bayyana yau alhamis cewa rahoton binciken kwamiti na musamman da robert mueller ya jagoranta kan katsalandan din da rasha ta yi a zaben 2016 na shugaban kasa wanda har yanzu ba a bayyana a fili ba ya kai shafi na 300 yayin da 'yan jam'iyyar democrat suka sake bukatar neman attorney general william barr ya fitar da rahoton ga jama'a bayan rubuta kanin rahoton har shafi hudu a makon da ya gabata ku nuna mana rahoton a cewar shugabar masu rinjaye ta majalisar wakilai nancy pelosi tana mai kira ga masu rike da ikon kasar a fannin shari'a shugaban amurka donald trump ya ce tilas ne rasha ta fice daga venezuela bayan isar sojojin rasha a kasar shugaban donald trump ya bayyana haka ne a ganawarsa da manema labarai jiya laraba To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare, amma kafin nan muna mika saƙon murna murna ga Malam Rulwani Babayu Muhammad da amaryarsa Fa'iza Abdullahi da za a ɗaura aurensu gobe Juma da karfe hudu da rabi idan Allah ya kai mu a unguwar Bako kusa da gidan Baffa Tilde da ke cikin garin jihar Bauchi. Allah Ubangiji ya ba da ikon ai biki lafiya ya sa albarka. yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin hadiza kyari sai wadda ta hada mana shirin julie lazarus gresham da injiniyan mu ta yau tian wan muke fatar a kwana lafiya mu kuma mu kara wuni lafiya naku ne yusuf aliyu harande ke cewa bisalam. salam